ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين كما والله idan wani kaso na azabar Ubangijinka ya kai wannan manzo ya shafi waɗannan masu gaggauto azabar, to lalle za ka ji suna cewa a lokacin, kai canmu, wayo! mun yi hasara mun hallaka lalle mun kasance a zalumai saboda shirka da Allah da ƙaryata abin da annabi Muhammad ya zo da shi.